Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Valencia ta dage cewa ba za ta rage farashin ɗan wasanta Perez Torres mai shekaru 21 ba, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafar Manchester City ke son ɗauko ɗan wasan na ɗan asalin ƙasar Sifaniya da ke buga tamola a rukunin 'yan ƙasa da shekaru 21. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea tana sanya ido kan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafar Atlantico Madrid da ke can ƙasar Sifaniya ɗan asalin ƙasar Uruguay, Jose Gomes mai shekaru 25 inda mai horza kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Frank Lampard yake son ɗauko ɗan wasan don magance matsalar da ke samun masu tsaron bayan kungiyar ta Chelsea. Tsohon ɗan wasan kungiyar kwallon kafar Manchester City wadda yanzu ke sana'ar taka leda kungiyar kwallon kafar Bayern Munich Leroy Sane mai shekaru 24 ya nuna alamar da ke tabbatar da cewa ɗan ƙasar ta Jamus Kai Harvard mai shekaru 21 zai tafi kungiyar kwallon kafar Chelsea daga kungiyar kwallon gafar baya kusi wadda Sanin yake baiwa kai habat shawarar cewa kamata yi ya buga kungiyar kwallon kafar Chelsea in har yana son samun ci gaba a bangaren tamola. Mahukuta kungiyar kwallon kafar Chelsea da wakilin habat sun amince da yarjejeniya kan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta baya liba kusi wadda zaka ake tattaunawa domin ganin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta sayi dan wasan. Mahukunta kungiyar kwallon kafar Brighton sun tabbatar da cewa yanzu haka Amurka ba su yi niyyar sayar da dan wasan na dan asalin kasar ingila ben white mai shekara 22 wadda yanzu haka yake zaman arwa a kungiyar kwallon kafar leeds united a bana ba a hukumance ƙungiyar kwallon kafar bayern munich ta ce ba za ta bar dan wasanta ɗan asalin ƙasar spaniya diago alcantara mai shekaru 29 ya bar ƙungiyar cikin rahusa ba bayan da ya zaka wacce ta lashe gasar cin kofin premier da ke gudana a ƙasar ingila watan liverpool take zawarcin ganin ta ɗauki ɗan wasan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Benfica ta sanar da cewa yanzu hakan ta daina zawarcin ɗan wasan na ɗan asalin ƙasar Uruguay Edison Cavani mai shekaru 33 bayan da tsohon ɗan wasan na Farisan German ya buƙaci a rinka sa euro miliyan 18 a duk kakar wasa inda yanzu hakan ƙungiyar ta ce hakan ba za ta iya ɗaukan wannan ɗawainiya ba ta kuma sanar da cewar ba ta buƙatan wannan ɗan wasa. Ƙungiyar da ke buga gasan cin kofin Syria C Common ta tabbatar cewa tana tattaunawa domin ɗauko tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafar Manchester City wadda a baya ya takale da ƙungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool haɗa da Inter Milan Mario Balotelli da ke kasancewa ɗan asalin ƙasar Italiya mai shekaru 29 wanda ya zaka ɗan wasan ya sanar da cewa ya shirya barin ƙungiyarsa watan Brescia yanzu wadda yanzu yake takale da a can mataimakin shugaban kungiyar ƙwallon ƙafar Manchester United Ed Woodward yana duba yiwuwar nada daraktan wasanni a kungiyar a bazarar bana. Kawo yanzu mahukunta kungiyar kwallon ƙafar FC Photo sun sanar da cewa sun ware kuɗi euro miliyan 6.3 domin ɗauko ɗan wasan na ɗan asalin ƙasar Portugal Ruben Semedo mai shekaru 26 daga Olympiacos. Ƙarshen labaran wasannin kenan Ishaq Sa'id Hamza.